Masu sauraronmu, Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kullum ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. 'Yan rajin karɓo matan cibok sun ƙara ta karkarewa da kamfe bayan cikar kwana ɗari da hamsin da ɗauke matan. Wannan yana zuwa ne yayin da Boko Haram ke ƙara amshe garuruwa da ya sanya ɗan majalisa zaki ba da shawari. In sojojin nan za a ɗabe su duk a kai su a ɗebi dukkan makaman da ya dace a saya a bawa sojojin nan to lokaci ya yi. Kakakin adawa na APC Lai Muhammad ya ciki shugaba Jonathan da sanya Ali Sharif a tawagarsa yayin tafiya cadi duk da zargin da aka yi wa Sharif ɗin na a Boko Haram. Gwamnati da kakakin Sharif Inuwa Bola sun yi watsi da zargin ali sharif bai tafi chadi tare da shugaban kasa ba shugaban kasa ya same shi a chadi zancen da ake zance ne na banza na wofi ba ta da kai ba ta da gindi ko dai da yake kungiyar likitoci ta yi adawa da rage tsawon hutun ɗalibai don yaƙi da ebola ma'aikatar ilimi da ta lafiya sun ce za a koma karatu ranar 22 ga wata a yayin da fintiri ya samu tikitin takarar gwamnan adamawa inuwar pdp allah ya yi wa Hajiya mata mahaifiyar kashin imam rasuwa bayan jinya na abuja nasiru da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya haka fa, yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na birnin Baucin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar wata tattaunawa kan muhimmancin shigar mata siyasa don a amfana da irin salansa na kawo zaman lafiya cikin al'umma. Yau Abdulwahab zai sake komawa ga malama Hannatu Ibrahim. To, a tare da mu na Allah ya sa a wanda ta gajiya ta shiga shekarun jiya yau ma ana dama da ita. Shin yaya zamanin ku nan ke wanda yake ke din nan dukkan mu anan sai dai mu jikokin ki ne gashi muna dama kina dama a mu? shin yaya zaki mana bayani da yanda renon ku yake na da da na yanzu to madalla renon mu na da abin da nake so a gane shi ne ba makarantar boko kadai aka mana ba kamar ni din na yi kiwo na yi noma na kiwo tare da maza amma kiwon nan da tallan gyaɗa da na yi tasoyin gyaɗa bai hana ni in yi karatu ba na ɗaya kenan na biyu mata kamar su gambo sawaba ba su yi makaranta irin da ya kamata a ce an yi yanzu ba sabili da haka ya danganta ga irin tarbiyyar da mutum ya tashi da shi daga gida idan ka tashi da tarbiyya wanda aka koya maka sani ya kamata da sanin abin da ya kamata ka yi ko da ma a gidan mijinka ne ko da ma a cikin jama'a ne yadda ya kamata ka tafiyar da abubuwan da ya gudana zai yakan taimaka wajen gina mutum amma abin da muka lura yanzu shine iyayenmu na yanzu yawanci ba su da lokacin zama su koya wa 'ya'yansu al'adunmu na kyautatawa da ya kamata neman abin duniya ya mamaye kasa kai bai gida ka tafi neman abinci ka bar mata da ya'ya kara zube ba za ka bi da su lokacin sallolin wasu baka nan lokacin tafiya coci ma wasu suna nan suna barci su ce ki je da su lokacin addu'a ma ba za su tashi su yi addu'a ba amma ka ga mu da mun tashi da tsoron Allah iyayenmu sun koya mana sun koya mana dabi'u masu kyau salin nan kuma mu da muka yi sa'a muka yi karatu muka yi sa'a muka yi aiki da shugabanni masu tsoron Allah kamar su saddauna ni na aiki tun na fara aiki tun daga lokacin suna mutunta mata suna karfafa mu suna inganta mu amma ya danganta ga ke mace yadda kika rike mutuncin kanki mu a lokacin mutuncin ya mace shine komai. kamar ni lokacin da na aiki yawancin ayyuka na na jarida na zaman siyasa na zaman 'yar jarida ni kaɗai ce a cikin maza amma duk da haka sabili da tarbiyya da aka mun ban sami cikas ba saboda haka mu iyaye ya kamata mu san yadda za mu tarbiyyar 'ya'yanmu domin ko mun tura su a makarantun boko sun je sun kunshi abubuwan zamanin nan na yanzu ga su talabijin suna kallon abin da bai kamata ba ga su intanet suna dubawa sun zo sun surka sun zama acculturated sun manta da al'adunmu da ya kamata mu kam alhamdulillahi mun yi sa'a kuma na sani har yanzu akwai wasu iyaye da suke tarbiyyar 'ya'yansu alal misali in yaro ya tafi makarantar boko in ya dawo ya yi dan homework ɗinsa da yamma ya tafi karatun islamiyya in musulmi ne in kuma krista ne za ka tafi daga baya za ka tafi su program kamar na su youth wanda zai inganta rayuwar matashi ko su boys brigade ko su youth ko su menene kaga ana koyar da tarbiyyar da ya kamata ana koyar da ginshikin tsoron Allah amma yanzu babu haka shi yasa mu kam muna so a koma yadda da mu aka yi mana in ma karatun boko ne ka yi in ma karatu na gida da ka tashi da shi a koya maka abin da ya kamata a nuna maka ayyukan da ya kamata kai ya mace ko ke ya mace ki sani tafiyar da gida irin su shara su niƙa ni ɗin nan na yi niƙa su surfe su daka saboda haka mu koyar da al'adunmu da ya kamata don muna da al'adu masu kyau da ya kamata kar mu zubar da su mutunta iyaye bin na gaba domin an ce bin na gaba shine bin Allah mu inda muka yi sa'a kenan amma yanzu ya kamata mu ma iyaye mu ɗauki wannan mu haɗa. shina kina biye da mu domin saboda za mu zo ki ba mu bayanin irin abubuwan da yake kuke yi wa mata don saboda dukkan abubuwan nan ana yi ne domin saboda a san hanyar da yake gwamnatoci a hukumance suke yi domin inganta rayuwar mata kamar yadda ita maman mu ta soma cewa sun soma gani a ƙasa nan jihar gombe to zan koma ita wajen mai ƙungiyar zaman kansa don saboda shi alamin ya yi batu cewar a ƙungiyoyi an soma kafa su wanda yake suna fafutukan neman haƙƙin mata shin me za ki ce a dangane da irin wa'annan ƙungiyoyi da kuma irin ayyukan da suke yi wajen nema wa mata haƙƙinsu. To, ƙungiyoyi sun tashi kuma suna kai. Ƙungiyoyin da muka sani da yawa suna ƙoƙari su ga cewa mata sun fito an dama ko dama da su. Kuma mata sun fito ba fitowa kawai ba, amma mata sun zo a salo ne da zai yi kyau da idon al'umma da za su iya bayyana su a idon al'umma kuma su samu karɓuwa shine irin kungiyoyin da muke da su kamar abin da muke a north east political empowerment project project din nan tun 2006 ne yake running shi asali an kafa shi ne don a samu a kawo mata yancinsu su samu su ma a dinga dama da su a waje wannan program din abin da ake yi shine ana building capacity kamar inda ita nowa ta faɗa ana samun mata ne a faɗakar da su akan abin da ya kamata su sani a a karɓan katin zaɓe a a fitowa su zama su ma su yi takara su ma a zaɓe su kamar haka yanzu zaka samu participation din mata ko kuma fitowar mata yana da yawa ba kamar da ba muna daga kan kansala har zuwa kan reps duk muna da mata suna da niyya kuma suna da kwazo su zo su fito su ma a zaɓe su su ma su yi takara su ma su fita so waɗannan ƙungiyoyin suna nan suna kan ƙara musu sani suna kan ƙara musu ilimi akan abin da ya kamata su sani akan zaɓe kuma akan zaman duniya zamantakewa gaba ɗaya inda suka je taro ya za su yi ya ba za su yi ba a'a um, yan press ne a'a za su yi magana da press ne ya ya kamata su yi duk wa'annan muna da ƙungiyoyi haka da suke faɗakar da kan mata akan wannan kuma suna haɗa kan mata yanzu kamar da yake faɗi eh muna mun lura muna da matsala matsala kuma shine inda mata ba mu haɗa kanmu wuri ɗaya ba ba mu haɗa hankalinmu ɗaya ba muna da ƙungiyoyin da suke yanzu su haɗa kan mata su zo su ji me matsalar mu a da yanzu kuma yaya za mu yi me ya kamata me cancanci mu yi ta ina za mu bi muna da irin wa'annan ƙungiyoyi da suke nan a cikin jiha ma suke nan suke ta haɗa kan mata kuma suke so su ga ci gaban mata a duk um, duk inda ake siyasa ne a, kasuwanci ne duk inda mata dai ya kamata su shiga muna da ƙungiyoyi specially da suke lura da wa'annan harkokin To ni na so in ji baya ga abin duniya da ko kuma abin neman da yake ah, to mama akwai wani abin da yake so ya kara ne akan wannan batunta to lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. kinna gaba bin Allah sannan kinna gaba kin Allah sare sarkin da bai biyayya har abada ba ka irga hanjeya To da wannan waka ta shawarar abu na gaba muka kawo gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazabanci Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewa jawabai su ne Sheikh Usman Babantini daga birnin Kaduna da rabar Murtala Mati daga birnin Kano da farko dai ga Sheikh Usman babanta ne. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asharfil mursalin wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina kira ga ɗan uwana mazauna wannan nahiya ta arewacin Najeriya wadda a da dukkan salama da zaman lafiya da aminci da fahimtar juna da zaman tare a nan aka san shi a arewa ya waje ba gare mu mu mutanen wannan nahiya ta arewacin najeriya mu lura da irin cikas ɗin da muka samu sababin tashe-tashen hankali da musibu da kashe-kashen juna da abubuwa da suke faruwa bala'o'i wanda suke ba su da kyau mu duba irin cikas ɗin da wannan ya jawo mana na karyewan tattalin arzikin ƙasa mafi yawan masana'antu da ke ƙasar nan an ɗauke su an kai su kudancin najeriya mafi yawan ma abubuwa da ke ƙasar nan gaba ɗaya an ma daina shigo da su saboda mai don babu kwanciyar hankali a wannan area to idan tashin hankali ya ci gaba to alal hakika nan gaba gurguncewan al'amuranmu zai fi haka zaman lafiya shine aminci kuma shine ke kawo yalwar arziki kuma shine ke sanya haɓakan tattalin arzikin ƙasa alal hakika addinin musulunci ya zo da ka'idojin da idan aka hana maka wani abu ga hanyar da zaka bi kuma ga hanyar da zaka yi ka'idojin nan sun fitiri a cikin littattafai dukkan musulmi sun san su kuma ya kamata a ce an yi amfani da wannan ka'idojin kuma ba idan kana son ɗaukaka addinin musulunci don ka ɗaukaka addinin musulunci shi ma an da ka'idoji to wannan ka'idojin ya kamata a yi amfani da su in muka duba kamar yadda shehu usman dan fodio ta gama da bullar birhamatihi ya yi kira da kuma yadda ya yi jihadi a arewacin najeriya sai mu ga akwai tsari da kuma ka'idoji abin da ya sa ya nasara shine tsari ta ka'idoji na addinin musulunci da bi muna fata kuma al'umman wannan yanki na arewacin najeriya mai albarka da su farka su komo cikin hankalinsu alal hakika babban abubuwan da zai kuma iya kawar da dukkan fitintunu don gaskiya ya waje ba a faɗe ta babban abin da zai iya kawar da fitinu a wannan ƙasa gaba ɗaya to shine adalci wato kullewa mai izan shugaba ya zama mai adalci Allah yakan saka ma talakawan shi da mabiyansa wato tsoro na saba ma duk umarninsa amma idan shugabanni suka zama ba sa yin adalci to Allah yakan cire tsoro daga cikin zukata mabiyansu sai kaga an sami tashi tashin hankula an sami musibu da shauransu muna fata Allah ya taimake mu Jalla zo. Sai kuka mana. Rabbana ya ahadin. Mama mana ya alma. Shi ma rabar Murtala Mati shawara ya bayar ta abu abubuwa a hankali tare da haƙuri da yafiya saboda al'umura su dawo kamar da arewacin Najeriya. Bai kamata kai mai bi kai ƙoƙarin tilasta wani eh, ya bi abin ra'ayinka ba. haka ma kai wani ba mai bi ba kai kokarin tilasta wani sai ya bi abin da kai kake so tunda yake Allah da ya halicce mu bai tilasta mana ba ka bar kowa da abin da ya imani da shi in ma kana so ka rinjaye ka rinjaye ta hanyar salama ta hanyar jan hankali amma ba ta hanyar tashin hankali ba ina fata mu yi kokari mu zauna lafiya da juna domin kasan mu ta ci gaba domin mu bar wa mu gurbi mai kyau wanda za su bi ko da bayan mu, domin kasan nan a nan Allah ya halicce mu bai yi kuskure ba da ya haɗa mu a wannan ƙasa mu zauna tare Kirista da Musulmi da waɗanda ma ba su imani da komai ba. Allah ya san dalilin da yasa ya haɗa mu zauna tare don haka idan muna so mu ci ribar rayuwa to mu zauna lafiya da juna. Allah zai ji daɗi mu kuma ma za mu ji daɗi. kuma za mu bawa mu gado mai kyau wani nan gaba za su yi fahariya da mu. Ina so in ɗauki wannan dama in yi kira ga shugabanninmu na siyasa na wannan ƙasa tamu Najeriya. Su dubi Allah ku yi adalci a cikin gudanar da shugabanci. Allah shi ne yake ba da mulki. Duk wanda Allah iniya yake ba mulki ba ƙoƙarin kamfen naka bane ba ƙoƙarin jam'iyyar siyasar da ka shiga bane amma Allah ne iko ibaka yadda ibaka mulki ko shugaban ƙasa ko gwamna ko minista ko ciyama na lokar gamban Allah ne mai bayarwa don haka abin da Allah yake so ka yi a matsayin shugaba shine ka adalci. Ah, idan jama'ar ƙasa suna cikin talauci suna cikin hukuma saboda rashin shugabanci mai kyau wannan bai yi daidai ba duk wani Allah ya ba shugabanci wata ran zai tambaye shi yadda i da dukiyar da al'umma suka danka amana a hannunsa da haka ina kira ga shugabanni mu na siyasa tun daga kan kansila har zuwa shugaban ƙasa a kowane mataki na shugabanci ku ji tsoron Allah ku yi adalci ku kyautatawa jama'ar da suke ƙarƙashin ku da Allah ya ɗora ku shugabance su a yi abin da zai kyautata jama'a domin su ji daɗi su bauta ubangiji idan mutane suna cikin walwala kowa ya samu aikin yi ya sami ina samun abinci da abin biyan bukata tashin hankali da rigima da fada da wasu rahin tashin hankali zai ragu a cikin ƙasarmu da haka ina roƙon shugabanninmu na siyasa su yi adalci a cikin shugabancinsu su mori dukiyar jama'a su yi abin da ya kamata a kyautatawa kowa kamar wahalar rashin aikin yi din ya kamata gwamnati ta kirkiro abubuwan yi ayyukan yi domin jama'a su samu abubuwan yi idan mutum ina ina da sana'a ina da aikin yi ba zai so rikici taso ba amma idan yana nan yana zaman banza ba wani aikin da yake yi zai ga rigima wani dama ce ta isami dukiyar wani ya kore shi ya samu dukiyar amma idan ina da aikinsa ina da sa ina da abin yi ba zai so a tashi hankali ba zan ba zai so rasa abin da ya mallaka ba don haka idan hukumomin suna bukatar a zaman lafiya to wajibi ne su kyautata jama'ar da suka zaɓe su suka sanya su a cikin matakai na shugabanci domin ƙasar mu ta zauna lafiya ina fata ubangiji Allah ya ba mu ikon zauna lafiya da juna don mu ci riba zama tare Allah ya mana jagoranci Washington Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.